ara manyan gobe, ku dinga kula da karatu, bin iyaye Allah ke so, tarbiyya a gyarawa. Alhamdulillah Rabbil Alami, ar wahi Rahi, Malik Yomiddi, Iyaka abudu wa iyaka na sta'im, Iddina siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim, gairil magdubi alaihim waladdalin. Amin. دقا الزاري دقا Kaduna Zaria, Nigeria. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان أفريقيا haske leka gidan kowa. Salamu alaikum, Muhammadu wa Nita Zakiya, Nita Zakiya Muhammad Sani Magawata. Ina sa Afirka TV 3 domin ta sa abubuwa masu kyawu. Ya su kasance suna kallon Afirka TV 3 domin Afirka TV 3 ta sa ba ta sa wata. Ina gaida mutanen Nijar duka da kwata. Khadija da Najeriya. Ina gaida babana a Sudan da kanina da gaba Duk ina gaida su. Allah ya ba su sa'a. ‘Yan yara manyan gobe. ku dinga kula da karatu bin iyaye Allah ke so tarbiya a higyarawa In gyara manyan gobe, ku dinga kula da karatu, bin iyaye Allah ke so, tarbiya ku gyarawa. Bismillah sarki Allah mai kashewa mai hirayawa. mai biyan bukatun bayi shine sarkin badawa komai in yayi tsanani haka Allah shi ke gyarawa